wanda yake tilastawa wato yana nufin ai tabbatarwa dalili ne wanda yake tilastawa liman a bihi ga wanda ya tabbatar da tauhidin rububiya an yuqirra bil uluhiyyati tilas ne kuma sai ya tabbatar da uluhiya li'annahu idza kana Allahu wahdahu huwa al in ya kasance Allah shi shi kadai ne mai halitta wa huwa al-mudabbiru shine mai tsara al'amura lil umuri wa huwa allazi biyadihi malakutu biyadihi malakuti kulli shay wato ma'ana yana hannun Allah wato ma'ana mulkin kowanne abu mallakar kowanne abu فالواجب أن تكون الإبادة أن تكون الإبادة له وحده لا لغيره wajibi ne ibada ta kasance ga Allah shi shi kadai duk wanda ya sifantu da waccan sifa to shi kadai ya cancanta a bautata masa wasani amma tauhidul uluhiyya mutadammin lil awwal yana kunshe da na farkon yani anna tauhidul uluhiyyati yatadammanu tauhidar rububiyya tauhidul uluhiyya yana kunshe da rububiyya li'annahu la yata'allahu illa rab. ai ba a bauta wa kowa sai mahalicci in aka samu mutum yana bauta wa Allah shi shi kadai to wannan akwai tauhidul uluhiyya tare da shi rububiyyan ma ta shiga allazi ya'taqidu annahu huwal al-khaliq wahda wanda ya kudire a zuciyarsa Allah shine mahalicci shi kadai wa huwa mudabbiru li jami'il umuri subhanahu wa ta'ala kuma Allah shine mai tsara al'amura ga baki ɗayansu to dole ne kuma ya zama mai wannan sifa shi kadai zai bautatawa mala yake cewa fa'iza aratta dalila yayin da kake neman dalili ala anna ha'ula illazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mushrikai wanda manzon Allah ya yaƙe su yushhiduna bi hadha suna masu shaidawa da wa'annan abubuwa ya sa lamba ya sauka ƙasa zakar muallifu rahimahullah huna dalilun ma karrara ana akwai dalilin abin da ya tabbatar anna ha'ula'i su mushrikan makka yukirruna bi tauhidin rububiyya suna sun yadda da tauhidin rububiyya walakinahu a bihi ala sabili su'ali wal jawabi anan sai ya zo da shi a kan tsarin tambaya da amsa li yakuna hadha amkan domin ya zama ya wato ya kasance hakan ya fi tabbatuwa wato ya fi wato rukuwa wa asbatu ya fi tabbatuwa wa kuma ya fi cika fil wajen kafa hujja faqala فإذا أردت الدليل فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض kace da su wane ne yake azurta ku daga sama kuma wa yake azurta ku daga ƙasa wa yake azurta ku daga sama wa yake azurta ku daga ƙasa Allah ne faqra qawluhu ta'ala minas sama'i wal ka ce da su wane ne yake azurta ku daga sama wane ne yake azurta ku daga ƙasa amman yamliku sam'a wal absara wane ne yake mallake da jin bayi da ganin su. wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wane ne yake samar da wato ma'ana matacce daga rayayye ko rayayye daga matacce kaga wato ma'ana yadda Allah madaukakin sarki ya samar da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam abul anbiya alaihi salatu wa salam daga azara an gane ko kamar da allah maɗaukakin sarki ya samar da ikrama daga abu jahal fir'aunu hazihil umma kuma ka duba yadda allah maɗaukakin sarki ya samar da ɗan annabi nuhu daga shi annabi nuhu alaihi salatu salam. annabi nuhu rayayye ne Allah ya samar da matacce wato ma'ana daga gare shi shine wato ma'ana ɗansa to wannan ɗaya ne daga cikin fassarori guda biyu daga malamai suka yi fassara ta biyu shine wane ne yake samar daga kaza wacce rayayya daga kwai wanda kwai matacce ne wa yake samar da matacce daga rayayye Allah yake fitar da kwai daga kaza kaza rayayya ce kuma yake fitar da kwai daga cikinta wanda yake matacce ne kowanne daga cikin fassarorin nan malaman sunna sun yi shi wa yukhrijul mayyita min alhayy yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al'amra wane ne yake tsara al'amura yadda yake so fa sayaqulun Allah da sannu za su ce maka Allah ne afala tattakuna to yanzu ba kwaji tsoron Allah ku kaɗaita shi da ibada ba tunda kun yadda duk Allah shine mai wannan ashe tabbatuwar tauhidin rububiya baya amfanarwa gashi an tambaya sun ba da amsa kuma an nemi su zama masu takawa ma'ana masu ta Allah da ibada shi shi kadai faqul ya sa nan ba afala tattakuna ya'ani idza kuntum tuqirruna bihadha idan kun kasance kun tabbatar da wannan afala tattakuna Allah ba za ku kare kanku daga azabar Allah ba ta hanyar bautata masa shi shi kadai allazi aqarartum lahu bi tamamil mulki wanda kuka tabbatar masa cikar mulki wa tadbiri da cikakken tsari wa annahu wahdahu al-khaliq kuma Allah shi kadai shine mahalici ar-razzaqu mai azirtawa ko ar-raziqu mai azirtawa al-maliku mai mulkin kowa da komai al-maliku lis-sam'i wal-absar Shi ne wanda yake mallake da ji da gani al-mukhriju lil hayy min al-mayyiti wanda yake fitar da wato rayayye daga matacce walil Mayiti min al hayi yake fitar da wato matacce daga kuma rayayye al mudabbiru li jami'il umuri wanda yake tsara dukkanin al'amura gaba daya wa hadha al istifhamu wal ilzami wannan tambaya Allah ya musu dan ya tozarta su ya kunyata su domin kuma ya kafa musu hujja Annaku, annakum idza aqarratum bidhalika idan dai kuka tabbatar da wannan lazima kuma an tattaqullaha tilas ne a gare ku ku bauta wa Allah shi shi kadai ku ji sa, wa ta'buduhu wahda la sharika lahu ku bautata masa shi kadai ba tare da kun hada shi da abokin tarayya ba wa qawluhu wa qawluhu kuma ku fada ku karanta fadin sa qul liman al-ardu kace kasa ta wace ce wa man fiha wato da duk abin da yake cikin ta in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun yi sani ya sa nan ba ya sauka kasa wa qawluhu ya'ani waqra qawluhu ka karanta fadin sa madaukakin sarki قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات حزوى كرشن آيوي وهذه الآيات وإن آيوي مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وإن مشركي وإن أكا أيك من زن الله أتكنسو yuqirruna bi tauhidin rububiyya suna masu tabbatar da tauhidin rububiya fa innahum yuqirruna bi anna al-arda wa man fiha la sharika suna masu tabbatarwa ƙasa da duk abin da yake ta na Allah ne ba shi da abokin tarayya wa yuqirruna bi anna Allah huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard suna masu tabbatarwa cewa Allah shine mahalicin sammai da kasai wa annahu rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma wa yuqirruna bi anna biyadihi malakutu kulli shai, kuma suna masu tabbatarwa mulkin kowanne abu yana hannun Allah maɗaukakin sarki wa annahu huwa allazi yujiru wa la yujaru alaihi Allah shi yake bada kariya amma shi in ya nemi ya kama bawa ba wanda ya isa ya baka kariya wanda duk Allah ya kare ya karu amma idan Allah ya nemi kama bawansa ba wanda ya isa ya kare shi zan buga muku misali wanda za ku iya tabawa da hannunku ku ɗauki Usama da Mulla Muhammad Umar da Allah ya ba su kariya sun karu ko ba su karu ba me labarin Sharon yanzu ya samu kariya shugaban isra'ila yana nan bainal hayati wal maut shi ba raye ba shi ba mutacci ba kuma duk likitan da ka sani a duniya wannan habara ta turai da ci gaban yahudawa sun kasa yin komai yana nan a kwance ka duba dai idan an nuno shi sun kai wa musulmi har yadda yake tafiya da karfi kai ka ce zai fasa ƙasa ya wuce kuma wallahi tafiyar yana yi ne domin ya munana mana idan sun kashe musulmi ya kashe musulmi kuma za su yi taro haka za a ga an nuno shi da ƙarfi yana tafiya tafiya ta izza ina sharon yau wallahi ko labarinsa ba a yi ko bai mutu ba ko bai rayu ba kuma an kasa duk wani likita yanzu ya haƙura to wannan yake daɗa fito mana da cewa duk wanda Allah ya kare ya karu amma duk wanda Allah ya nemi ya kama shi to wallahi duk duniya ba za ta iya kare shi ba dan da wani yana iya kare wani a wurin Allah to da Yahudawa sun kare Sharon saboda irin gudunmawar da ya ba su na kashe musulmi kisan wato ma'anar karar dangi ko kisan kiyashi da ake cewa amma gashi sun kasa jiya ana sharon sharon yau ko labarin sa wa kullu hadha mulzimun lahum yana tilasta musu bi an ya'budu Allah su bautata wa Allah shi shi kadai wa yufarriduhu bil ibadati su kadaita Allah da ibada shi shi kadai wa li hadha jaa tawbihuhum bi sigati al-istifham shi yasa tozartar da su da kunyata su ya zo ta hanyar tambaya fi khitami kulli ayatin a ƙarshen kowace aya min al-ayati daga ayoyin nan guda uku wal ayatu addalatu ala anna mushrikina wayannan ayoyi suna nuni cewa mushrikai allazi bu'isa fihim an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'asa can da nake cewa kuskure ne bu'isa fihim an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko manzon Allah a cikin su yuqirruna bi tauhidir rububiyyati kathira suna tabbatar da tauhidin rububiya da yawa wa qawluhu qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah da sannu za su ce na Allah ne qul afala tadhakkarun kace shin ba za ku wa'astu ba ku tunatu qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim ka ce da su wane ne mahalicin sammai bakwai wane ne ubangijin sammai bakwai wane ne mahalicin al'arshi mai girma wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai na lillah da sannu za su ce maka na Allah ne Kul afala tattaqun ka ce ba za ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabarsa ba kul man biyadihi malakutu kulli shay ka ce mallakar wato ma'ana kowanne abu a hannun wa yake wa huwa yujiru Allah shi yake ba da kariya wala yujaru alaihi ba wanda isa ya kare ka a wurin Allah a ce Allah ya nemi ya kama ka a ce wani ya tsare ka ya kare ka Allah bai isa ya kama ka ba to wallahi ba wanda ya isa ko da kuna jin wasu tabargaza daga wasu sufaye wannan bai kai matsayin tatsuniya ba ma imma wato ma'ana za a baiwa wato maganar mizani ko matsayi ba ta kai darajar tatsuniya ba kamar da ake cewa a wani wato wani shehi wato an ɗauki ran almajirinsa aka zo aka bayyana ya je cewa mala'ikan mutuwa ya dawo masa da rai ya ƙi ya dawo ya ƙi ya ƙwace jakar ran ma gaba ɗaya duk ya zubar a ran nan duk ran da aka karba ma suka koma kaga ahalin sunna ai wannan maganar gara tatsuniya da ita ina fata an gane kaga wayannan wa ma qadarullah haka kadari bisa san matsayin Allah ba wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi Allah shi yake ba da kariya amma idan Allah ya nemi kama duk wanda yake so ya kama ba wanda isa ya kare shi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani sayaquluna lillah da sanu za su ce duk Allah ne mai yin wannan qul anna tusharuna ta yaya ake sihirce ku in kun yarda da wannan ta yaya malaman ku suke tafiyar da tunaninku suke dora ku akan barna suke kauda ku akan tauhidi ta Allah da ibada wa gaira zalika min al-ayat da wani wannan daga cikin ayoyi wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai rana asabar insha Allah to kamar da yan uwa suka sani kafin kiran sallah dai mukan yi tafsiru tafsiri na safotu tafasir ga yan uwa wanda Allah ya hore musu sai su kokari su mallaka ga dai azumi ya kusa da fatan Allah ya ba mu ikon azumtar azumin da yake fuskanto mu da kuma sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki kamar da yan uwa suka sani dai tafsirin mu yana nan kamar da aka saba bayan sallar la'asar insha Allah Allah ya ce kuna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ala gafarta malam yayin da liman ya zaman hutu akan sami mamu sun dago wato su riga shi tashi kenan ya ce malam waya za a yi a magance irin haka ah, to kafin amsa wannan tambaya akwai ɗan uwa ya saya mana wato sharhu aqidati ahalin sunna wal jama'a Wani kamar da yan suka sani yanzu muna yin sharhu kashfi shubuhat in Allah ya kaddara mun gama za mu yi sharhu salasati usulin ko wato ma'ana sharhu wato ma'ana salasati usulin ko usulin salasa sannan bayan mun gama kuma za mu yi sharhu aqidati ahalin sunna wal jama'a da haka shine na uku amma tare da haka wani dan uwa yanzu ya saya mana guda tara Allah ya masa kyakkyawan sakamako Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya sa a mizani na kyawawan ayyukansa kuma gaskiya yana yar wuya duk da dai akwai lokaci to da fatan yan uwa za su nema dan naga har nawa har wannan aka samu busu wuce goma sha biyar ba yanzu gashi da tara ni ina da guda ɗaya goma shi mai rikodin yana da ɗaya sha ɗaya akwai kuma guda hudu wanda edi da yusuf suna da shi akwai alai salisu da ramadan suna da shi ina ga gaba ɗaya masallacin namu guda goma sha biyar ne to da allah yan uwa dai sai a yi kokari wato ma'ana wajen nema kafin lokacin kun ga yadda rayuwar take tafiya yan sai ga an gama wannan an gama wancan domin fara wannan a tambaya dangane da magance wato ɗagowa kafin lima a wajen jilsatul istira'a magance ta ga mamu ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu kullum mai bin liman ya zama wato ma'ana mai bi mai bi kuma tun da mun san ga yadda su limamai suke suna yin wannan zama ai manzon Allah yana yi kuma sahabbai ba sa yin haka to yadda sahabbai dina suka yi haka za mu yi ina fata an gane sai mu rinka jinkirtawa da mun san yana yi ko da mun ji kabbarar mu dan jinkirta sannan kuma daga baya mu taso wannan na ga ita ce hanya guda ɗaya ta magancewa amma ba za a ce to tunda suna riga liman tashi kai liman da ya da jirsatul isra kaga wannan ba zai yiwu ba Allah ya samu gyara wannan na cewa me ingancin hadisin da aka ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kirawo mutum yana sallar farilla to lalle ne ya amsa gaskiya ba ni da ilimi akan wannan hadisi ban ma san shi ba sai dai rashin sani na kuma baya nuna babu sai dai ina fata mai tambayar ya taimaka min da hadisin da wanda ya ruwaito shi sai in koma in yi bincike akai amma gaskiya ba da ilimi akan wannan wallahu alam menene hukuncin yajin aiki a musulunci to wannan malama wannan lokaci za a samu sai su ishtiyari gaskiya daga cikin yan karance karance na ban ga hukumul wato Mana idrab ba shine wato hukuncin yajin aiki gaskiya ba da ilimi akai amma dai na san mai malamai mujtahidai na wannan zamani tunda ya shafe su sun yi maganganu a kai karatu na ne bai kai ga wurin ba Allah ya samu dace ah, wannan na tambaya cewa nam a ah, wannan na tambaya cewa malam menene bambanci tsakanin ubaidullahi da ubaidu Bini. ibn jarrah ah to akwai abu ubaida amir ibn al-jarrah abu ubaida ubaidu namiji ne ubaida ita ce mace tasgiri ne na abdu wato kankanta bawan tare da bawan Allah ne kuma akwai aka kankanta shi wato ɗan ƙaramin bawan Allah wato akwai tawadu a ciki to amma shi ubaidullahi gaskiya ba zan iya cewa komai a kai ba amma abu ubaida sahabi ne ɗaya ne ma daga cikin mutum goma da aka yi musu bushara da aljanna akwai talhatu bin ubaidillah kaga shi talha din shine sahabi ubaidillah din ba zan iya cewa kowa komai a kansa ba shi ma sahabi ne ba sahabi ba ne, amma dai mafi yawancin malamai idan sun kawo talha ibn ubaidillah sukan ce radiyallahu anhu ba sa ce radiyallahu anhu ma wanda yake nuna mashi ubaidillah din mahaifinsa ba musulmi ba ne, kuma shi ma talha ɗaya ne daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna amma abin da nake so mu fahimta ubaidullah taskiri ne na abdu an gane ko mace kuma sai a kira ta ubaida ubaidatullah wato yar baiwar Allah to shi yasa aka samu wancan sahabi abu ubaida yana da wato ya ubaida wallahu alam ah, mai tambaya na ƙarshe sai kuma sanarwa za ta biyo baya yana cewa malam mai bambanci wajen sa kafani tsakanin mace da namiji to gaskiya in ma akwai bambanci tsakanin likafanin mace da namiji a dan abin da na karanta kaɗan gaskiya ban ga bambanci ba kuwa musamman zurfafawa da shekul albani rahimahullahu ya yi a cikin ahakamul jana'is wani littafi ne wanda wannan masallaci zai ba da labari a kansa cewa dai ba mu ga wannan bambanci ba da haka dai likafani na musulmi mace ko namiji abu guda ne illa dai koyaushe a yi ƙoƙari duk wanda ya mutu a yi masa likafani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce umuman jana'iza irin wacce aka yi wa annabi ya koyar da mu alaihi salatu wasalam amma in akwai bambanci ma ba ni da ilimi a kai wallahu alam الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ga shi ma Allah ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na Lahadi tara ga watan Sha'aban wata na takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da goma ga watan takwas miladiya dubu biyu da takwas mu haɗu domin ci gaba da wannan darasi na sharhu kashfi shubuhat wannan sharhi ne na al-shaykh al muhammad ibn salih ibn isaimin rahimahullah wani littafin kashfi shubuhati لتافننا العلامة المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يوزا متاشي ان مالك يتوا فاذا حققت يا انك تبتر انهم مقرون بهذا سو مشركا مكة سنا ما ستبتر دا توحيد الربوبيه ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيري وتتبتر وسد توحيد ربوبية بشكل دسوتك توحيد دمن الله صلى الله عليه واله وسلم يكرا يسو زوا قريش وعرفت ان التوحيد allazi jahaduhu huwa tauhidul ibada kuma yayin da ka sani tauhidin da mushirikan makka suka yi jayayyarsa suka yi musunsa shine tauhidul uluhiya. wato tauhidul ibada allazi yusammihi al-mushrikuna fi zamanina al-i'tiqad wanda mushrikan wannan zamani namu suke kiran wannan tauhidi da al-i'tiqad tumala ya sa lambobi daga ɗaya zuwa hudu fa'iza haƙaƙta annahum ai allazi ba'atha fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min almushrikina. ana nufin wato ma'ana wa'yanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu Alaihi sallam a cikinsu daga cikin mushrikai. Eh ba zai ɗaya da nawa ba. shafi ashirin da uku eh. a yake cewa mukirruna bi haza wato ma'ana suna masu tabbatar da wannan din ya sa lamba ta biya sauka ƙasa ai ya'ani tauhidin rububiya. ya'ani tauhidin rububiyya wa الاعتقاد أن الله وحده هو shine masu suna itikadi Allah maɗaukakin sarki wato ma'ana shine wato mahaliccin kowa da komai almaliku kuma shine mai mulki al-mudabbiru shine mai tsarawa li jami'il umuri wato ga dukkanin al'amura kun ga wurin mala yake cewa ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيسا نمبا يسوك كسا أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور أي إيمان سدتي الله شيني مهدتي shi ne mai mulki mai tsarawa ga dukkanin al'amura lam yudkhilhum fi tauhidil ibada wannan yadda da imanin bai shigar da su cikin tauhidil ibada ba allazi da'ahum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tauhidin da manzon Allah ya kiraye su walam ya'sim dima'ahum wa amwalahum yadda da tauhidin a rububiyya bai tsare jinanansu daga yaƙi ba bai tsare dukiyoyinsu da riba cewa ba ashe yadda da tauhidin rububiya kurin yadda da tauhidin rububiya kurin wannan baya tabbatar da musuluncin mutum wa arabta anna tauhid allazi jahaduhu huwa tauhidul ibada allazi yusammihi almushrikuna fi zamanina al-i'tiqad sai sa nan ba ya sauka ƙasa. ai idza arafta anna allazi ankaru huwa tauhidul ibada yayin da ka sani abinda su mushirikan makka suka yi inkarinsa shine tauhidul ibada shine tauhidul uluhiya. cewa Allah kaɗai ake bautatawa shi kaɗai ya cancanci bauta allazi yusammihi yusammihi kama qala shaykhu rahimahullah mushriku zamanina mushirikan wannan zamani namu al-i'tiqad bayyana laka sai ya bayyana gare ka anna hadha allazi aqirruhu hadha wannan abu da suka tabbatar aqarru rubihi wato abin da suka tabbatar da shi la yakfi fi tauhidi baya isarwa wajen aƙida. anna hadha allazi aqarru bihi wannan abin da suka tabbatar da shi la yakfi fi tauhidi baya isarwa wajen aqida bal wala yakfi fil islam ba ma ya isarwa wajen musuluncin mutum kullihi ga baki ɗayansa fa inna man yuqirra bi tauhidil ibadati dukkan wanda bai yadda ya yi furici ya ƙudire tauhidi na ibada ba fa innahu laysa bi muslimin wannan ba musulmi bane hatta walau aqarra bi tauhidin rububiyya ko da ya tabbatar da tauhidin rububiya wali hadha qatala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mushrikuna shi yasa manzon Allah ya yaki mushirikan makka ma annahum yuqirruna bi tauhidir rububiyyati tare da suna masu tabbatar da tauhidin rububiyya kama taqaddama kamar yadda ya gabata kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa naharan kamar yadda suka kasance suna bauta suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana thumma minhum man yad'u al-mala'ika tare da suna roƙon Allah kuma a hakan sai wasu su roƙi mala'iku li'ajali salahihim wa qurbihim min Allah saboda nagartar su mala'iku da kusancinsu ga Allah sai kuma maimakon ya tsaya a roƙon Allah sai ya koma yana roƙon mala'iku ya lahu domin su cece shi a wurin Allah aw yad'u rajulan salihan ko kuma ya roƙi wani mutum nagari mislu allati aw nabiyan misla isa wato sai ya roki wato ma'ana kamar wani mutumin kirki kamar lata wato kamar yadda bayani ya gabata asali mutanen kirki ne ko kuma ya roki annabi misalin annabi isa alaihi ana samun masu roƙon mala'iku akwai masu roƙon waliyai akwai masu roƙon annabawa roƙon da Allah kaɗai ya kamata a roƙa subhanahu wa ta'ala ya sa lamba ya sauka kasa yani anna ha'ula'il mushrikina fi ibadatillahi haƙiƙa wayannan mushrikai wajen bautata wa Allah da suke yi kanu yad'una Allah ta'ala idza ila zalika suna roƙon Allah idan suka buƙatu suka tsanantu zuwa ga haka suka shiga tsanani wa minhum man yad'u al-mala'ikata daga cikin su kuma akwai mai roƙon mala'iku li qurbihim min Allah azza wa jalla saboda kusancin mala'iku a wurin Allah wa yaz'umuna suna riya cewa anna man qaruba min Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa mustahiqqun lil ibada duk wanda ya zama ya kusanci Allah to shi ya cancanta a bautata masa wa hadha min jahlihim wannan yana daga jahilcin su fa innal ibadata haqqullah domin ita ibada hakki ne na Allah wa'adahu shi shi kadai la yushrikuhu fiha ahadun babu wani wanda yake tarayya da Allah cikin bautata masa subhanahu wa ta'ala wa anna minhum man yad'u lat daga ciki akwai masu kiran koro roƙon wallat بالتشديد اسم فاعل Wa اللات وأصله asalin allatu اللت متن كان يلت السويق للحجاج mutum ne da yake kwaɓa gari kamar farau-farau a lokacin aikin hajji na jahiliya kafin aiko annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wato ma'ana baiwa gari wato yake kwaba gari wato ma'ana ya raba wa alhazai ai ya ji fihi saman har kuma yakan sanya mai a ciki wa yut'imuhu alhajjaj yakan ciyar da alhazai wannan abinci falamma mata akafu ala qabrihi yayin da ya mutu tunda yana aikin alkhairi sai suka linzinci suka nace suka zauna akan wato ma'ana a daidai kabarinsa sun ma'abaduhu sannan kuma daga baya suka koma ma suna bautata masa wa anna minhum man ya'budu al-masiha alaihi salam daga cikin su akwai wanda suke bautar annabi isa likaunihi ayatun min ayatillah likaunihi ayatun min ayatillah saboda kasancewarsa aya ne daga cikin ayoyin Allah wa anna minhum man ya'budu al-awliya'a akwai masu bautar waliyai li qurbihim min Allah subhanahu wa ta'ala saboda kusantar kusancin waliyai a wurin Allah wa kullu hadha min tazyini shaytan lahum a'malahum yana daga cikin ƙawatarwar da shaidan yi musu a ayyukan da suke aikatawa wato shaidan ne ya kawata musu wannan ayyuka suke yi allati dhallu biha an siratil mustaqim wanda suka ɓace ga barin tafarki mai kakke qala Allah ta'ala قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا kace da su ya kai wannan annabi mai girma shin ba zan ba ku labari ga masu wannan taɓaɓɓun ayyuka wanda suka taɓe a cikin ayyukan da suka aikata allazina balla sa'yuhum fil hayati dunya wanda ayyukansu suka rushe tun a rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an suna zaton suna masu riya cewa su masu kyakkyawan ayyuka ne masu kyautata aiki ne alhalin ba haka bane ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim su ne wa'yanda suka cewa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi suka cewa gamuwa da Allah ba sa jin za su gamu da Allah fa habitat a'maluhum duk ayyukansu da suka aikata sai ya rushe fala nuqimu lahum yau malkiyamati waznan da ka rana alkiyama irin nan mutane ba za mu sanya sikeli domin auna ayyukansu ba dan ma babu abin da ba sai da abin da za a auna ba to su babu ai sai da mai kyau da mara kyau za a auna to su duk mara kyau din ne ga baki daya Allah ya tsare mu wa arafta sai sa lamba kuma ka sani هذه معطوفة على قوله فإذا حققت wannan adafi ne akan faɗinsa yayin da ka tabbatar وعرفت كسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك cewa manzon Allah ya yaƙe su a bisa wannan shirka ya sa lamba ai a shirku fil ibada dangane da shirkar da suka yi wajen bauta haithu kanu ya na ghairallahi ma'ahu yayin da suke bautatawa wani Allah tare da Allah وليس المراد الشرك في الربوبية باوي أنا مغانا سنجي تاري تاريين تو الله وني أشكر ربوبية سبا آسيري أشكر ألوهية سا لأن المشركين الذين بؤث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم domin mushrikai wanda aka aiko manzon Allah a cikinsu kanu yu'minuna bi anna Allah wa'adahu huwa rabb suna masu yadda suna masu imani Allah shi shi kadai ne mai halitta wa annahu mujibu da'watal mutarrina kuma Allah shi ne mai amsa addu'ar mabukata wa annahu huwa allazi yakshifu su'a kuma shi ne yake yaye wa mutane miyagun abubuwa da munanan abubuwa in sun same su ila gairi zalika zuwa wani wannan mimma zakarallahu Allahu anhum dangane da abin da Allah ya ambata dangane da mushrikai min iqrarihim na tabbatar wasu bi rububiyyatillah cewa Allah shine ar-rabbu mahalicin kowa da komai azza wa jalla wa'ada فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المشركين من زعل يا يجوى إن مشركي الذين لم يقروا bi tauhidin ibada saboda ba tabbatar da tauhidi na uluhiya ba balista halla dima'ahum a'a ai manzon Allah ya halatta jinanansu ma wa amwalahum kuma ya halatta dukiyoyinsu wa in kanu yuqirruna bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu tare da cewa sun tabbatar da cewa Allah shine mai halitta li'annahum lam ya'buduhu wato domin su ba su bautata masa shi shi kare ba walam yakhlisu lahu al-ibada ba su ibada ga Allah ɗin shi kadai subhanahu wa ta'ala ba ahun ila ikhlasil ibadati lillahi wahda manzon Allah ya kiraye su a bisa su tsarkake ibadarsu ga Allah shi shi kadai irin ibadar da ake wa Allah kar su karkata ta zuwa ga waninsa subhanahu wa ta'ala ya sa nan ba al-ikhlasu lillahi ma'anahu wa an yaqsuda maru bi ibadatihi at-taqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kowane mutum ya nufa dangane da ibadarsa kusantar da kansa zuwa ga Allah wal wusulu ila dari karamatihi da kuma buri zuwa ga samun gida na ɗaukaka na daraja na rahama wanda Allah ya tattalawa muminai wannan shine ikhlasi kama qala Allah ta'ala فلا تدعوا ma الله فلا kar ku kirayi ko ku bautata wa wani Allah tare da Allah ma'ana kar kana roƙon Allah sannan irin abin da Allah ne kaɗai yake yi ka koma kana roƙon waninsa karka yana bautata wa Allah irin ibadar da kake wa Allah kai wa waninsa subhanahu wa ta'ala wannan shine shirka wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq wato ma'ana lillahi ta'ala wato na ga Allah madaukakin sarki wato ga Allah madaukakin sarki ake fuskantar da addu'a ko kira na gaskiya Allah maɗaukakin sarki shine wato ma'ana wanda ake fuskanta da kira da roƙo da bauta kuma shi ya cancanci haka wallazina yad'una min dunihi amma haƙiƙa wa'yanda suke bautata wa wani Allah la yastajibuna lahum bi shay'in wa'yanda suke bautatawan ba za su iya amsa musu da kowane irin abu ba ba abin da za su iya musu da aka lahu da'watul haqq Allah kadai ya cancanci a fuskanta da ibada da kira wannan yake wato kuma shine gaskiya shi kuma ya cancanci a bautata masa shi ya cancanci a roƙe shi subhanahu wa ta'ala ya sa lamba yani anna hadhihi al-asnama allati yad'unaha min dunillah hakika wa'yannan gumaka da suke bautatawa suke roƙonsu koma bayan Allah la yastajibu lahum bi shay'in ba za su iya amsa musu da komai ba kama qala Allah ta'ala wa man adallu wane ne mafi bata ai ba wanda ya fi wannan bata sai dai ai daidai da shi mimman yad'u min dunillah ga wanda yake kiran koma bayan Allah ga wanda yake kiran wani Allah ga wanda yake roƙon wani Allah ga wanda yake bautatawa wani Allah malla ya yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda ba zai iya amsa masa ba har zuwa ranar tashin alkiyama kamar da na sha gaya wa yan uwa wani amintacce yake gaya min a irin wannan ya taba zuwa ya samu wani ya sa kabari a gaba yana gaya wa wanda yake cikin kabarin kasuwa ta dakata yanzu babu ciniki suna neman agaji malla la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wannan da yake bawa labarin yake gaya masa baya ji da zai da kuma zai ji din ba zai iya amsa masa ba har zuwa ranar tashin alkiyama wa hum an du'aihim ghafilun kuma dangane da roƙon da suke musu dangane da bautar da suke musu sun shagala sun rafkana ba su ma san ana yi ba wa iza hushira nasu yayin da aka tara mutane ranar da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa duniya gaba ɗayanta farkonta da ta? kanu lahum ada'an za su kasance abokan gaba tsakaninsu wa kanu bi ibadatihim kafirin za su kasance suna masu kafircewa wannan bauta da suka yi musu a duniya za su ce ai mu ba mu ba ku ina fata an gane kamar yadda malaman sunna suke cewa mutanen da aka bautatawa a duniya iri biyu ne akwai wanda an bautata masa amma bai yadda da bautar ba wannan ba ruwansa kama annabi isa alaihi salatu wassalam akwai kuma wanda ake bautata musu su ba su kira a yi bautar ba amma suna jin daɗi wannan da su da wannan suka sun hallaka akwai kuma wanda suke kiran mutane da kansu a zo a bautata musu irin bautar da ake wa Allah a yi musu wal iyazu billah wata haƙaƙta kuma ka tabbatar ƙauluhu wata haƙaƙta ma'atufin ala ƙaulihi fa'iza haƙaƙta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله cewar manzon Allah ya yaƙe su domin ibada da addu'a da kira ya zama Allah kaɗai ake yi wa addu'a wa ala nau'aini addu'a ta kasu kashi biyu al'awwalu du'a'u ibada akwai addu'a ta ibada bi an ya tab'abbada lil mad'uwi ya zama kana ana yana yin bauta shi mai bautar ga wanda yake kira ɗalaban li sawabihi yana neman ladan wanda yake roƙo wa khawfan min iqabihi kuma yana tsoron azabarsa ka san wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha la yasihu li ghairillah wannan baya halatta ai wannan ga wani Allah wa sarfuhu li shirkun akbar yin irin wannan roƙo ga wani Allah shirka ce babba mukhrija mukhrijun anil kuma ita irin wannan shirkar tana fidda mai yinta daga musulunci ga baki ɗaya kamar a samu kana roƙon wani lafiya ko kana roƙonsa arziki ko kana roƙonsa wato ma'ana haihuwa ko da annabi ne manzo ko da mala'ika ne makusanci wanda ya wannan ya yi kafirci ya yi shirka wala ya amurakum an tattakizul mala'ikata wannabiyina arbaba a ya amurukum bil kufri ba da iz'antum muslimun Allah madaukakin sarki bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa su ma su zama ababen bautatawa kuma bayan Allah shin yanzu Allah ya umarce ku da kafirci bayan kun zan musulmi kaga cewa wanda ya bauta